Allah wadaran cinikin da malami zai ɓoye ayoyin Allah saboda wasu 'yan kuɗi ko 'yan abin duniya ko wani tsoro ko shakka da zai ji wannan ciniki Allah wadaran shi don haka Allah ya yi wa wannan ciniki tofin alatsi ne babu yadda cinikin zai samu albarka lallai alkawarin Allah da malamai shine za su bayyana littafin Allah ba za su ɓoye ba suka ɗauki wannan alkawari suka ce wa Allah za su isar amma kai co daga baya sai suka sauya shi Allah ya ce Allah wadaran irin wannan ciniki nasu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila lallai waɗanda suke sayar da alkawarin Allah da rantsuwar da suka yi wa Allah cewa sun rantse da girman zati za su bayyana gaskiya daga baya suka zo suna karɓan 'yan kuɗi kaɗan ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah waɗannan ba su da rabo a lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sun cinye rabonsu gaba ɗaya a nan duniya a ranar lahira ba su da komai wala yukallimuhumullahu Allah ba zai magana da su ba ranar alkiyama wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama Allah ba zai kalle su ba a ranar alkiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su daga laifuffukansu ba walahum azabun alim kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su waɗannan ayoyin duk akan malamai suke masana littafin Allah waɗanda suka ɓoye suka sani suka ɓoye saninsu saboda me saboda neman saman